الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين wa rahmatullahi ta'ala barakatu za mu tashi aya ta goma sha tara a kafin mu ci gaba da karatu eh, a cikin karatun namu ne duka ya kamata mu jawo hankalinmu wajen abubuwa abubuwan da yawa amma dai muhimmai shine mai addu'a wato musan cewa halayen da muke ciki a duniya mun yi laifuka ne gurin Allah gaskiya mun saba ma Allah kuma Allah ya nuna mana ba mu isa ba wato kafirai sun yi kafircin su kuma musulmi su kuma sun iya sabawa su ma saboda haka aka hadu saboda haka Allah ya nuna mana to hamu ba mu isa ba aka aiko ya cuta ya kaɗan ya kwaya ya kaɗan ta girgiza duniya ya zama ba mu da wani abin yi sai zama kawai kowa sai dai dubara a ce kaza a ce kaza gara mu musulmi alhamdulillah muna bin ka'ida na cewa in wannan abin ya faru ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi to kuma muna yin bakin yinmu ah, an yi maganganu a wancan lokaci maganganu daban-daban wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan wani arni ya ba da labari ya ce dama za a yi kaza wani ya ba da labari duk aka irin wannan to amma duka ko da hakan ne ma a ce wani ya ce amma duka wannan a sai da inda da Allah ne a yin ba haka ba abin bai tasiri to in sun can a ce wai ko arna suka halitta suka shirya wani abu suka yi wannan mu je sun shirya din amma dai ai duka wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ko saboda haka tunda Allah shi ya halitta kuma duk abin da zaka halitta din dama dai Allah shi ya yi shi saboda haka a ciki akwai wani malami zan so kaɗan ba da tarihin shi kaɗan shi ko ban da ko ba ya zo wani akwai littafi da ake ce mashi ya kai zaman shi littafi kenan wato mai ba labarin zamuna sunan mawallafin wannan littafin ana ce shi ibrahim bin saluki almutawafa um, wato ya mutu a wata shekara ta hijira 413 ya mutu a hijira da 413 yanzu nawa kenan yanzu kuma muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya to an samu adadin shekaru nawa kenan da tafiya shi eh, eh, eh ya zama nawa kenan to shi dai ya ga dai a shi kenan bari mu wuce tun da dubu ɗaya da ashirin takwas ko? don Allah ya sabu gama lafiya to kun tun daga wannan lokaci shi wannan ya ba da labarin ya ce hata ta sawa rakamani wato nambobi in sun yi daidai shi ne 2020 ya ce akwai wata rashin lafiya ta zamani wata fasha marar zamani har za a zo in ma ba a yi sa'a ba za a hana aikin hajji sannan za a hana sauti na masallatai za a je ba a kiran sallah sannan kuma akwai fari ɗan irin ɗangon fari na masu cinye abubuwa na shuka sannan mutane za su yi wahala har ma wa mata malikun rum min marbi wato mai mulki shugaba wanda yake a rum zai mutu a wannan rashin lafiya wa khafal aku min akhihi za ka ga ɗan'uwa uwa na gudun ɗan uwan shi kun san yanzu da an ce ga mai ga an ce da ma da an ce an kawo mai kowa haiwatsi eh? in an kawo mai coronavirus ɗan mata na gudun shi ɗan uwan shi na gudun shi haka muka za ku za mu za a zama kamar dai yahudawa a cikin da cikin ɗimuwa da aka yi zamanin annabi eh, musa alaihissalam lokacin ya aka ce sannan kasuwanci zai ƙasa tattalin arziki zai ƙasa zai ƙasa kuma kaya za su yi tsada kuma wannan abin ku saurare shi zai faru ne a cikin watan mari don haka duniya za ta girgiza da wannan kuma har za a yi ta mace-mace za a mutu ɗaya bisa ukun mutanen duniya ya su mutu to Allah shi ke haye mu to wannan dai magana wani malami ne wanda gashi na kawo sunan shi ga sunan littafin shi nan har da safaha da ya ce a cikin littafin a duba shafi na 365 ta Allah ya samu gama lafiya ala ayi halin wannan labari kenan duka wannan sai Allah ya yarda duk da ya ba labarin da Allah bai daba da ba a ba amma dai yardar Allah ne amma nan mun saba ma Allah din saban ya kai sabo saboda haka dai Allah ya jarraba mu mu duniya baki ɗaya kuma muna cikin halin da muke ciki don haka ne me ya kamata mu yi mu abin da ya kamata mu yi shine mu dawo mu bar wannan barnace barnace amma ana iya bari dama ni abin da ya dame ni a cikin harkar mu masu wazi Allah ya saka musu da alkhairi sun yi wa'azi wallahi suna ta wa'azi malamai a bar kaza a bar kaza suna da hikima malamai masu hikima masu eh, ilimi wato wasu hadda profesoshi da waye da waye duka suna ta yi eh da wanda suka yi dokta da kuma su aramma da su waye duk kowa yana ta yin bakin abin da yake amma an bari ba a bari ba ah, ah, an ce zina ba kyau ba a bari ba an ce luwaɗi ba kyau ba a bari ba an ce maɗugo ba kyau ba a bari haka nan ga yana ana ta yi to don haka tun da mun shiga wannan hali bayan zami ku duba yadda muka zama a ƙasar mu ka fita yawo kai yanzu da dare baka iya bin hanyar wannan hanya nan zuwa wani guri kana tsoro kada wani ya kashe ka wannan kun ga aibar bala'i ne ma baka je kuma ko baka yi ta ba a gidanka ma sai a zo a same ka a ce ka tashi an kama ka Eh, duk irin na bala'ai sai a ce mana can an kakashe can ma an kashe can ma an kashe wannan bala'ai Allah mun tuba mun yi laifi da yawa Allah gafarta mana don haka ba mu da abin yi sai istighfari istighfari nan wato babban al'amari ne domin ina ƙara gaya mana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka mashi maganganu wanda ba su dace ba ga kafirai Allah ya ce ma annabi ya bashi hakuri ya ce ai wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba kai in kana cikin su sannan ya ci Allah ya ci gaba ya ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun mu'minai inda suna yi tijifari wallahi Allah ba zai musu azaba ba saboda haka ya ce wa Allah ba ya ce ba zai musu azaba ba shin ba a yi mana azaba eh yanzu halin da muke ci ba a yi mana azaba to muna yi tijifari kenan ba mu yi yanda ya kamata ka san yadda muke yi wai da an ce istighfari ya kace astaghfirullah eh shikenan an gama ko astaghfirullah ko kace kana yin dai wasu ma akwai wasu wanda ma gamu malamai ne suna cewa suna da kungiya ko kuma na bangaren suna yin dari uku istighfari to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce yana yin istighfari dari a kullum ko kuma yana yin saba'in a dukkan zama dukkan wannan annabi mu wanda shi an yafe mai dama bai laihi ba kuma an yaba ma zai laihin ba kuma aka ce an gafarta mashi to amma duk da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana istighfari ne shin tunda annabi na istighfari hadari to kai kuma daƙiƙi sai ka ce wai kai kuma a ah, wai kai istighfari kai kafa goma a kai kafa dari a kaza kaza ai ba haka bane wancan da bai da komi shi yana yi ba wai don dai a gaya mana ibada ce mustaƙillan bi nafsi hawa take mai zaman kanta don haka nan ibada ce shi istighfari zikiri ne zikirin Allah ne kuma babba saboda haka yin istighfari dinnan ya kamace mu a ce muna ta yin shi yin da za mu yi ba wai mu tsaya mu dubu ba ko dubu biyu ma inda dama mutum na lahiya ka samu a ce kana yin yan dubu goma yan dubu ashirin yan kaza gwargwadon yadda ka samu ikanka kana yi in kana yi nan fa mutuna yan kana zikirin nan da Allah zai ɗauki ka shi ke na ka tafi aljanna eh saboda ka zama harshen ka raɗaban bai zikirin ka mutu kenan yana yana ta zikirin Allah ka mutu ka zuba matsala kenan ko kuma a ce wani abu saboda haka nan ziki a magana isi gifari yana da matsayi da yawa alkhairi ne babba kuma duniya da lahira ba a nan duniya kawai ba a nan duniyan ma a nan duniyan ma ba ce na san mutanen mu dai abinda muka fi so mai muka fi so ba kuɗi ba yanzu a ce Allah ya ci Allah ya ce mana a cikin Qur'ani fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ko yace ku istighfari Allah mai gafara ne yursilis samaa alaikum midrara zai ba ku ruwa lafiyayyen ruwan sama wa kun bi amwalin zai kara muku dukiya ba kuɗi ake so ba to kai ta fari ga ganin da kuɗi za su zo maka Allah zai kawo kuɗin yi ta fari a wato kasawa muke in ka wai in kai yau kai gobe kai jibi ba ka samu kuɗi ba shi ke kuma kai da fasala Allah alala ai za ka yi kai ta yi wani na cikin na fara labari wani ya zo nan muna magana kwanaki yana mashi magana akan wannan kashe-kashen da ake nace wallahi Allah ya gaya mana idan da za mu ta istighfari to wallahi Allah ba zai mana azaba ba sai ya ce to malam kaga kuma wallahi magana ka nace mene sai ya ce wallahi malam abu wani abu ne ya faru sai ba labarin kanshi labarin kanshi din shine yayi kudi da kudi suka kare ya zama matalauci ya sai da gonakin shi ya sai da gidan shi sannan kuma aka biyo shi bashin miliyan biyu kun ga dai ya zama da abin nan ya zo wani gari inda yake so ya koma gida to inda zai koma gida din kudin mota mai a yanzu dubu ɗari biyar ne sai yana tafiya akan hanya yana yana ta abin nan yana surutu a hanya shi kadai sai wani ya kira ya ce wai kai ma kai ma ya ce a ba ma lokaci bane ne ba rufe ba yi labari ya ce oh sai ya shiga gida ya ɗauko ɗari biyar ya bashi ke ga kuɗin mota ya ce abin zan gama ka je kai ta isi fari dubu goma sha biyu kai kai dai ya kunga yana cikin talauci ya yadda eh, eh, ya yadda wala sai je ta yi da ya je ta yi ya ce kwanan shi takwas yana yi ni ke ba labari kwanan shi takwas yana yi sai aka kira shi daga garinsu aka ce mashi ya zo na funtuwa ga wata mota taki ana son a mai saye kaza kaza kaza ya kaza mai sai ya ce eh, ya sani aka yi waya aka yi abin da a takaice dai sun je sun sai da taki da shi da abokin hudu shi sun samu riba naira a ɗari uku dubu ɗari uku shin wanda ke cikin wannan ya samu dubu ɗari da hamsin ko to a da ya ce da aka yi haka ba na aka tsaya ba ya ce a tsakanin wata biyu malam wallahi na biya bashin da ake bina na miliyan biyu kuma sannan na an shigo na kina na a shi gidana komi na ya dawo kuma arziki ya tafi ya ce amma abin da ya dame ni malam yanzu da ka zo kana wannan maganar kana wannan maganar ya ta dame ni shine ya naga ah an ni daga wannan kuma ya na bari <laughs> Allahu akbar to wannan irin abubuwan da suke faruwa kenan gare mu kenan ashe ba bari ake ba ibada ce ga shiga aljanna ga kuma samun arziki to me za a ci wasa da istighfari mu ta istighfari nan in dai mu rike da kyau mu don Allah iyaka istighfari da ake so ka rika yi kana tuna Allah kana yi don Allah ba don kowa ba in Allah ya yarda Allah zai biya maka bukata Allah zai biya mana bukata munan da a ce garinmu nan muna wannan garin a ce duk garin kowa mun dauka muna ta yi muna ta yi wancan ya dubu ɗaya wancan ya dubu biyu wancan ya dubu biyar wancan kullum ana yi wallahi za ku ga yadda arziki da zai bulbulo komi zai zai mana available amma kuma gashi ba mu iyawa sai dai abinda ba a rasa ba don haka nan shi istighfari fa'idojin shi da yawa abin da ya sa dama na dan fara magana jiya magana ita ce kai za ka zo kana roƙon Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza to Allah sai ka gama abin da ka to ka je ka yi zunubi in kai zunubi ɗaya ƙohoyin sama a buɗe suke ƙohoyin sama na alheri a buɗe suke amma in kai zunubi sai a ji a toshe ƙafa ɗaya in ka sake zunubi a toshe in ka sake sai a toshe saboda haka yi ka zo ga Allah Allah ga an ce addu'a mustajaba ce da an yi za a karba to amma kayi kayi eh, Allah Allah Allah amma ba karba ba to me yasa an toshe me yake kankara wannan istighfari in kana istighfari sai a bude maka wannan duk wannan duwatsun da aka tattoshe da da hanya tsakanin kai da ubangiji to sai Allah ya warware wannan al'amari don haka nan sai mu yi kokari kawai akwai wani bawan Allah wani tarihi na Ahmad bin Hanbal muna da labarin shi a matsayin shi a duniya a wancan lokaci shi ne wato wanda yake da babban matsayi a wajen addini a daidai lokacin shi yana tafi wato kun ga irin wannan wannan malami wanda Allah ya yi ma albarka ya rike sunna ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya rike alkur'ani a matsayin shi shi ne daya a cikin wanda duk za a cewa ne ne to babu kamar shi a wancan lokaci sai ya yi tafiya tarihin da tsawo amma wani mukunan ya tafiya da ya tafiya kawai sai gan shi ya bulla a wani kawai da ya gan shi a kawai ya je sallah magariba aka sai ya yi sallah da ya yi sallah sai ya kwanta masallaci zai kwana sai mai tsaron masallaci mai kula masallaci kai tashi ba kuma wannan ba gurin kwana ba ne a aka dai tashe shi da ya tashe shi sai ya koma waje ce to sai ya koma waje da ya koma waje ya na dandamali nan da kali na na masallaci da ya na nan ɗin kuma har ya bar shi sai jawo ce kai nan ba gurin kwana ba ne kaga ainihin gurin za a ɗanyi jayayya ko ya to a wannan sai kawai ya kama kafar shi sai ya ja ahmad bin hanbali da darajar shi da girman shi da martaba shi da son allah shi da na shi sai aka ja shi sai zuwa tsakiyar hanya titi a ya bashi a nan can wani mai aikin burodi mai aikin burodi sai hango sai tsallako ya ce ah, me faru me same sai ya ce kaji kaji kaji ya ce so ta nan sai je shi gurin kwanciya gefen din da yake aiki shi sai ya ga mai aikin burodin nan in yi haka ya buga burodi sai ya ce eh, astagfirullah in yi wannan ya ce astagfirullah in yi wannan sai ya ce astagfirullah har gari ya waye har masu sai suka zo in kada ko za a baka burodi na nawa na kaza go a astagfirullah haka yake tabi shi sai shi ahmad bin hanbal ya ce wai kai wannan abin da kake me sakamakon abin da ka samu me kake me za ka ce wannan abin ya ce wallahi na samu na ina so gaya mana irin ashe hanya ce ta karba addu'a sai ya ce ma ahmad bin hanbal ya ce ai wallahi na samu sakamako mai kyau duk abin nan roƙi Allah in ji mabaro da ba duk abin nan roƙi Allah Allah zai bani sai dai abu ɗaya ne na roƙi Allah na roƙi Allah na yi istighfari na ce Allah ya ba ya sa in ganshi amma ban gani ba ya ce menene ya ce na roƙi Allah Allah ya nuna min Ahmad bin Hanbal amma ban samu ba <laughs> kaga shi kenan ashe kun ga wancan da abin da ya faɗa din nan kenan kai istighfari dan a samu addu'a ka ta karbo wannan kuma kaga dan karfin istighfari din shi yasa aka jawo wannan sannan shi ahmad bin hanbali ya ce mashi to lalle mai burodi ka jawo ni jawowa ashe ka ga addu'ar da yake da fari ina isi ce Allah ya yadda aka firgo wannan bawan Allah duk matsayin da yake da shi aka yi samu wannan matsalar ya ce to na alhamdulillah to wannan na baku wannan dan tarihi na ban da wannan akwai da yawa na game da shi fari din don haka ina fatar za mu ci gaba wani lokaci za mu zan ɗauko mawuwar da muka yi na musamman a kan magana shi fari din don haka Allah shi yadda mu Allah kuma gafarta mana Allah ya fi mana kuma mu yanzu za mu ci gaba da addu'a dama muna yi muna fari kuma za mu ci gaba da yi kowa kuma don Allah ya ci gaba da yi Allah ya zama da mu lafiya Allah ya kare mana wannan musiba da take faruwa a Najeriya a duniya kai baki daya amma kun san dan adam za mu ce Allah ya kare gare mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu kuma Allah ya kare duniya baki ɗaya daga wannan coronavirus ɗin Allah ya kawo da ita bayan ita wayannan masu kashe-kashe Allah kai mana maganinsu Allah Allah ka shirya da wayannan mutane in masu shiryuwa ne in ba masu shiryuwa ba ne Allah kai mana maganinsu Allah ka tsare mu kuma wallahi mu ta yi farin mu ta yi in Allah da Allah zai tsare mu kuma sannan Allah zai ba mu nasara Allah ya shirya da mu malam hasi mu ci gaba da karatu haka nan ko dan abin da ya sauka eh hawa na ne na duka yi eh to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج الحي من الميت Allah أنا fitar da rayayi ga matacce kal'insan minan nudufa wa tsa'ir kamar yadda Allah ke fitar da mutum daga gudan mani sannan kuma tsuntsu daga kwai wai kurjul mai ta Allah kuma yana fitar da matacce shine mani da kwai mina hayi daga raye wai huyil arda Allah yana rayar da ƙasa bin nabati da tsirrai ba da mautiha bayan mutuwar ƙasa din ayyubtiha wa kazalika litraju kamar wannan yadda Allah yake fitar da wannan wato fitar da matacce daga garaye ta haka dai waka zalika da kira kamar dai wancan fitarwa na tukuraju na minar kubur za a fitar da ku daga cikin kaburuka irin wannan yadda ake fitar da mutum ya zama daga mani kuma ah, tsuntsu daga kwai to Allah haka zai fitar da mu zai ta alkazalika tukura za a fitar da kumnal kubu daga cikin kaburka ai ba ya kira to bilbinayil mafuli wa kuda bi fa'ili wa wajahu manasibatu ikrajil hayy mai mai yake wato munasaba wajen fitar da rayayye daga matacce wa mai yake da fitar da kuma matacce min al daga rayayye to wannan bihi dan tasbihi wa tahmidi da kuma tahmidi wato tsarkake Allah da kuma godiya ga Allah sabahan wa musa'an safe da yamma annal insana inda sabahi domin mutum lokacin da tsaye ya kharuju min min shubhi al-mauti yana fitowa daga abin da ya kama da mutuwa me ya kama da mutuwa wa wannan shine bacci ba haka ake tashi ba kai bacci ila shubhi al-haya zuwa ga abin da ya kama da rayuwa wa huwa kaza shine kuma falkawa wafil masayi shi kuma da yamma kaga shi kuma mutum ya koma eh, shi kuma ya koma kamar yana raye ya koma kamar ya mutu fa'o mira bihi ma aka umarni da wannan hala wannan wannan lokaci ha zai ne wakati ne a cikin wannan lokuta li'annahumar wasila ta ne lin najati domin su ne wasila tsanantuwa zuwa ga cin nasara minar azabi daga azabar Allah wato safe da yamma ɗin fasalin ittibadu wannan ittibadi kullawa ya faru fi zamanin ga zamani shi ma ma bayna sabahi wal masai tsakanin safe da yamma wa fil makani kuma wannan kullawa ya faru ya hadu zakanin wuri bayna sama'i wal ardi tsakanin sammai da ƙasa wa fil hayati wal mamati da kuma rayuwa da kuma mutuwa wa fil makhluqati hakanan kuma ga abin halitta wa bainal abdi wa rabbi kun ga akwai bayi da ake kama a ce bawa ne da kuma ubangidan shi wala ma ta ta'ala yayin da Allah ya ambaci ko wala ma ta ala irtibatil makhluqati bi sifatin mujmila yayin da Allah ya ambaci wannan kulluwa ko haduwa na abubuwan halitta da siffa a jumlace zakara eh, eh, ba'adu tafasiri sai a ambaci sashe na rarrabewa da ya rubuta zalika bil'ukul don ya kulla wannan da hankula faƙala ya ce ومن آياته ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته يا daga cikin ayoyin Allah ta'ala madaukakin sarki addalati ala qudratihi wanda suke nuni a bisa kudrar Allah an khalaqakum min turabin yanda Allah ya halicce ku daga turbaya aslu adam kun asalin annabi adamu daga turbaya sun mai za an tusanna ga ku basharun kuna mutane mindamin damin walamin daga jini da kuma tsoka tantashiruna kuna watsuwa kuna tafiya fil ardi a cikin kasa na'am ya yi kuma to Allah ya gafarta mana abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskura mu kuma Allah ya gafarta mana ainihin ta yake an cinye lokacin muna fatar dai abubuwa da ake karanta muna amfani da su shi ƙura'ani kullum an taba karuwa ne duk yadda ka san in inda ka san shi ma to in ka zo kana karantawa kai ma kana karuwa sannan balle mai sauraro in Allah ya bashi ikon ya saurara shi ma yana karuwa to amma babban al'amari aiki da abin da aka sani in Allah ya ba mutum ilimi ko kuma ya san abin da ya sani to ya aiki da shi kun ga ko magana da muka yi wannan na shekaran jiya wani cewar da wani malami yana cewa da za mu aiki da ilimin da muke da shi da Allah ya ba mu ilimin da mu kanmu ba mu iya ɗaukar shi saboda ilimin zai yawa wato sai kawo aya ya kulle da ya ce wata kullaha wa yu'allimukumullah Allah ya ce ku yi tsoron Allah Allah sai sai sanar da ku to Allah ya sanar da mu Allah ya taimake mu yanzu muna azumi azumin da muke muna fatan karɓaɓɓe ne Allah ya karɓa mana da sauran ibadun da muke a cikin wata azumi duka Allah ya karɓa mana kuma muna addu'a ga mu dai Allah ya ba mu zama lafiya muna addu'a ga shugabanninmu Allah shirya mana da su Allah in suna kan kuskure su shugabanni Allah ka dawo mana da su daidai in suna kan daidai Allah ka ƙara masu ƙwarin gwiwa Allah ka taimake su Allah ka taimake mu baki daya saboda yin wannan shine sadada dacewa a gare mu mai addu'a makanmu mai addu'a ga shugabanninmu domin in shugabanka ya zama na kwarai to kai ma ka zama na kwarai in shugabanka ya ɓaci to kuma daɗa kai ma shi kenan kai ka kuwa ɓaci Allah ya shi da mu Allah ya samu gama lafiya a yi hikin suwa na kallahu mawabi hamdi na shaɗu allah ya illa na ta nutsar da bilkon tubu ilai fada